Baby, me kake a wurin wannan kucakar? Ban gane ba kamar ya ne Kar Kadda ka faɗa ma hasashen da nake akan ka gaskiya ne kana zuwa unguwar nan zance. Ke har kin isa ki tambaye shi me ya zo guna? Ban canjance in yi zance ba ne ba? Ko ban isa a zo guna zance ba ne ake zuwa gurin ki zance? Awal ba dai zargin da muke maka gaskiya ba ne ba akan wannan yarinya. Look Husna. Look what? Look what? Dakata. Kai baka ji kunya ba wacce ma kake zuwa gurin ta zancen. mu muke taimaka mata unguwan nan kai yanzu kai ba abun kunya bane ka zo zance gurin unguwan mu kuma wanda ma muke taimaka musu to yar gidan masu arziki hamshakiya yar gidan atiku ko yar gidan dangwati ki har kuna da arziki arzikin naku ba iya layi nan ne ba wa kuke taimakawa alayi wa kuke ba kudin ku kudin da in an mutu ba san ma ina za a je ba mu ko ba komai yau na ya fadi ya mutu malami ne yana da ilimin da ya tafi da shi ku ko sai dai dukiya a mutu a barta nan ke ni kike da wannan zancen ba ta gaya miki batun da ya riga da ya zubar miki da mutunci a gabanta bemi idan ka kasa gaya mata matsayina ni bari in gaya miki aure za mu ni da shi soyayya muke yi yana so na ina son shi ke bake cikin zama barazana a cikin rayuwar mu ba Allah ko ce wannan wani irin rashin hankali ne haka ta yaya za ki zo har kofar su ki ci mata mutunci kai ni kake daga murya an daga miki murya ni ma duka na zaki ya kamata ki sani cewa daga yau ita nace so kuma yanzu ita zan aura Bibi ki hakuri kin ji ba na sa hankalin ki ci gaba da tashi ki zo ki wuce gida kar ta ci gaba da bata miki rai Baby kar ka damu wannan bata isa ta zama barazana a cikin rayuwata ba ko a yanzu na samu farin ciki da kin gane ba a yanki sai ki tattara kanki ki je wani gurin wata rana ba bane wani na wurin saki saki saki balla mana kofa ne ha ha na gani malama lafiya ki zaki shigo kaki balla mana nu jare dalla mana kakka ka mana kaya mana kan mu sinka maki kaya zaki zaki basa mana gate uban wani ne ya ki shigo mana gida ban waye kai ba mai gadi ba ne. mai gadi mu mai aiki a nan gidan ne kar za mu siyu ban ma nan ban wa kina kina neman ne. kunya ka zo gari ba na amma kana neman kai rigima da ni kai ka san waye ni ya ba za mu rigima da ke ba kai sigo mana gidan mu ki sai ba za mu rigima da ke kafin mu siyu ban mu ki ki bar gidan nan ka ga dala eh eh yawa alhamdulillah ni ka gani eh Unu ta zo ta shiga ko gida ba ta kwala bari magana. A'a Kai, wai me haka zaka zo gidan mutane kana musu kokawar jahilci? Wai wai waye wannan ne ne ne shi? Dad, wai wannan abin ne yake so. Wannan din? Saka ɗan jakar uba ka zo da kai sototo haka ka raɗo gamo kai kai bari ka ji a waye nake wallahi tallahi ba a irin wannan gangancin ka ji na gaya maka ni fa 'yata sai abin da take so ake yi a nan gidan. kuma sai wanda take so ta aura shi za ta aura kaji na gaya maka to to to shi kenan yanzu kai ka kalle ta ka gani idan na ɗauki wannan ya na baka a matsayin wa menene sana'arka wannan gamman da ka ɗora a kanka da ko kake yi menene amfani a'a rawar banjo kake a kulab me kake ma da shi na gani. Baron ya baron ya kaza nono ana an sana shiga bayla yana satan kazan mutane. Kai ba kake. Kazan Allah. billahi lazi idan na sake ganin ka a gidan nan daga yau in ka sake tako kabar ka gidan nan wallahi zan ci mutuncin ka Allah ka ji na ga maka da ka da ka da ya amma da shi kuma shi kaga me gadi daga yau idan ya kara zuwa nan duk aulakancin da zaka mai kai mai duniya a hankali kar mu raina ɗan adam arziki da kyalkyale da karfi na rabbi ne wanda za ka raina wata rana ba ne komai ka mallaka a rayuwa kyautata mutane domin akwai mutuwa za ta zo gare ka ko ka so ko baka so ba ka so mai son ka kar ka kishi baka san da mai zai zo ba oh, daga dina oh Salamu alaikum. Salamu alaikum assalam hajiya. Salamu alaikum. Sannan ku da zuwa. Yawwa. Ku shigo mana. Ah, marabanku. San da zuwa. Bismillah. San da zuwa. Sannan ku da zuwa. Yawwa sannu. Eh. Yawwa damin His Excellency ne ya ce mu zo mu ga yarinyar. Hmm. Saboda mu je mu gaya mishi abin da muka zo muka gani Allah sarki Allah ya sa dai tana kusa eh tana kusa na take ne yarinyar tana na assalamu alaikum alaikum assalam ina wani? lafiya ne ina gajiya an zo lafiya lafiya ne ita ce ita ce to shikenan je ki to Allah ya sa dai tana da ilimin boko bayan ma ilimin boko ai shekarar ta goma sha uku ta sauke Kur'ani oh, kuma yanzu haka tana karatunta na karshe a jami'a digiri ko digiri ah, to masha Allah ta yi ai wannan ba inda ba za ka kai ta ka nuna ta asirkarka ba gaskiya ne Masha Allahu Allah ya tabbatar da alkhairi. Za mu je mu gaya mishi insha Allah. To shi kenan. To ku sha abin lemon mana. Hmm. Alhamdulillah. An gode. Ba zo ba ku sha ba hajiya bari a zuba. Ba ba komai wallahi. Da komai kake da mu. Da mun dai zuwa muka mu zo mu ganta tunda mun riga mun ganta kuma insha Allah sai kuma wani lokacin. To shi kenan ku gaishe shi. An gode ku gaida gida. Allah kiyaye. to a alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulullah to jama'a a wannan karo muka kawo ƙarshen karatunmu na bana saboda haka muna gode wa allah ta'ala da ya ba mu iko muka hattama kuma allah ya nuna mana na baɗi lafiya sai dai sauran karantattuka na umdatul ahkam da littafin fiƙihu sunna da ake yi da ranar alhamis da juma'a na za mu ci gaba da shi kamar yadda aka saba muna roƙon allah ya karɓa na salamu alaikum na ya sai ni ina da tambaya na abin ya daɗe yana raina na muhimmancin manzon allah sallallahu alaihi sallama ranar gobe kiyama ina sa in muhimmancinsa sosai subhanallah ai muhimmancin manzon allah alaihi salatu wassalam ba ma wai rana gobe kiyama ba daga san da ka san kanka har zuwa ranar da zaka je makomaka ya ma sha kiran wa'in ma ka kura. Hmm. to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da muhimmanci fiye da inda ake zato shi kadai ne wanda zai zo duk annabawan Allah tun daga Adamu har zuwa annabi Isa kowa aka ce je ka ka nemi Allah ya a zo a yi ceto kowa ya huta saboda tsayuwar ta yi a tsayuwa hmm. Allah ya faɗi ce wannan ranar miƙidaruhu hamsina a sana hmm. tsawon shekaru hamsina alfa sana shekarar dubu hamsin miƙidarin wannan wunin kawai na alkiyama hmm. saboda haka annabi kaɗai shine zai iya zuwa ya doshi Allah hmm. ya yi sujada ya ce tashi ba a sujada me kake so a baka ice ceto ya rasu laji ce jikan baka ceto ya ubangiji so za mu dan takaita a nan wasalatu wasalamu ala rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ma salama gafata da ina so za mu gana to a aina mun bar masallaci ne mu koma wani samu guri sa aina ga zuwanka samu guri yawa